Aka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. domin karfafa haɗin kan al'umma a yankin tawa ƙungiyar adkul ta shirya wani dandalin farko kan al'adu da zaman lafiya a ranakun 24-25 ga watan agusta a yankin ashawarta. wato za ku ji karin bayani domin rigakafin abkuwar haɗurka da ke da alaƙa da rubtawar gidaje ma'aikatar kula da bala'u ta shawarta ɗaukar wasu matakai a shirmu kuma na musamman za mu taɓo maganar ma'aikatar yanayi wani tsarin ƙasa domin wasu muhimman ɓangarori a nijar za ku ji bayan wani ƙwararre na ma'aikatar hasashen yanayi. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya haɗuwa ta farko ta wasannin al'adu zaman lafiya da haɗin kan al'umma eh, na karewa a yau a shawata kusa da birnin abalaka yankin tawa bikin da ƙungiya a dukul ta shirya ya shafi tseren raƙuma kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe na gargajiya ƙarin haske alhassan abdullahi kwardunatan ƙasa na bikin ta wayar tarho a cikin rahoton alamin washar. Takamaiman ma'anar wannan haɗuwa shine mayar da hankali akan zaman lafiya da jin kai da ke akwai tsakanin al'umma. A cikin tsarin al'adu akwai abubuwa zaman lafiya kullum su kasance hanyoyi na cuɗayya da liyauci tsakanin al'umma. Bambancin sauran haɗuwar muhawarori a nan haɗuwar tana da alaƙa da al'adu saboda za a tattauna komai a bainar kowa da akwai wakilan al'umma sarakunan gargajiya da waɗanda abin ya shafa. fa ko ya kasance matsala ta kalubalen da ke akwai ne a yau a cikin yankin Sahel. sai kuma a difa ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka samu a waɗannan makonni biyu na baya-bayan nan sun janyo faduwar gidajen laka da dama domin rigakafin haɗura da ke da nasaba da ambaliyar ruwa ma'aikatar kula da bala'u ta yankin ta shawarta wasu matakai ga al'umma naziru ali abdu kwardonatan yanki na wannan ma'aikata ya yi wa gidi abdurrahman ƙarin bayani damana ta bana kowa ya ga yadda tahiyan ana samun ruwa sosai sosai sati biyu jihar difa ruwa ba kakautawa ana samu to kuma e, to sai mu Allah godiya amma saboda a kiyaye hatsarurruka da za su iya faruwa a game da wannan ruwan game da faduwan daki ko katanga ko kuma gwadala to saboda gudun in ya faɗi kare jima mutane kenan ya kamata uwaye su kula su kula da 'ya'yansu su kula da duk dai wani yaro karami wanda bai kambai da wayo kara ya zamna a kusan katanga ko kuma wani dushi duk dai wata katanga talaka wadda ta kan iya faduwa kenan kaga ana son waye su kula da wannan don saboda a kiyaye hatsarin da zai iya faruwa a rage wannan rayuka kuma an tashi an kula akan iya rage hatsarurrukan da za su iya faruwa a birnin tesawa yankin maraɗi ruwan sama da na kimanin milimita sattin tare da iska mai ƙarfi sun janyo faɗuwar gidace tare da haddasa mutuwar wata mata mai juna biyu da ƙaramin yaro mijin matar ya yi tsokaci kan lamarin a cikin rahoton saidu sanke lokacin da abin ya faru bani nan nati wajen aiki kenan na taho kusa hanya mutane ke ba labarin ai baka ji abin da gidanka ya faru ba na ce wallahi ban ji ba aka ce ai shigewa ta hada duk da haka ban san da akwai mutum ciki ba kuma dai na kusan zuwa kuma sai na haɗu kuma da wasu suka ce mini wallahi wani gidanka ka ji abin da ya faru matarka hamma ta samu hatsari ta mutu wannan shigewa ta rubuto muta kuma katanga ita ma ta taho ta taushe ta ha ita haɗan amma an ce ɗan shi da sauran shi an da shi asibiti ita dai dama ko da aka hiddo ta bare kuma ɗan ana nan ba minti sha biyar ba da zuwa shi ma ɗan aka zo aka ce mini shi ma babu shiga shi ya rasu eh saboda abu ne ya zame mana uku sanadi ya faɗo wannan shigewa akwai ikon Allah ciki kuma amma me sanadi ruwa ba da ruwa na kwanci ba amma saboda ruwan suna da ƙarfi ga iska shine ya kawo wannan sanadi cikin wannan yanayi na rashin tsaro da kuma ambaliyar ruwa a Nijar mutane da dama ne suke bukatar taimako wannan hali na bukatar taimako na jinkai ma mata ne suke a sakon gaba a cewar Maryama Mamudu Jibo shugabar kungiyar ONG FAD dole a rubanya kokari tare da mata a kowane fanni a cewarta a cikin rahoton Muhammadu Abdullahi Idan akwai wani tashin hankali, idan akwai wani ambaliyar ruwa ko hari, mata su ne abin ya fi shafa. Mata ne ya kamata su kula da yara, mata ne za su tarbi wa'anda suka ƙaura daga wurarensu. Mace na taka rawa mai muhimmanci a cikin ayyukan agaji. Yana da muhimmanci ta lura da wannan rawar da take takawa, da kuma taka shi yadda ya kamata ta hanyar taimakawa al'ummar da suka ƙaura, ta hanyar taimakawa mutanen da ke da bukata, ta hanyar sa hannunta da ma saka sauran mambobin ƙauyen domin al'ummomi marasa ƙarfi su samu tallafi da suke bukata. A sa kowa ba aikin ƙungiyoyin agaji kaɗai ba ne, ba aikin gwamnati kaɗai ba ne, ba aikin hukumomi kaɗai ba ne. Al'amari ne na kowa da kowa, mata, yara, mai sanarwar karkara, mai gari, kowa da kowa ya kamata ya kawo nasu ƙoƙari ga mambobi domin bunƙasa al'amuran agaji domin taimaka ma masu bukata. Jihar birnin Kwanne na ci gaba da karɓar mutanen Najeriya da ke barin garuruwan su dalilin matsalar tsaro dalilin kenan da hukumomin suke da kan al'umma ga yin taka tsantsa mu saurari Dillo Suleiman na Sakatare Jan na Prefecture ɗin birnin Kwanne a cikin rahoton Asuman Musa Arzika. lalle nigeria makwabtan mana dama aka ce in makwabcinka yana cikin damuwa kai ma ka nuna bacin rank yana cikin farin ciki kai ma kai murna da shi dai mun san da cikin matsaloli suke da ya zamanta allah alhamdulillah mu muna da tsaro shi ke ba su dama suna zakkuwa nan tare da mutanen mu ai hausa suke cewa in ka iske kowa da huciya cikin gari ka ɗauki kari kai kai ma kai ta kenan al'adun da an namu ya kamata su mutunta su tunda makwabtaka ce ba mu iya hana makwabci yi muna ziyara amma in ka zaka ziyara ziyara tana da da ka'idodi don da ko addinance bako kwana uku kana ɗauka nauyin shi ya wuce kwana uku kuma ya zama na wata larura mu muna son mutanen gari ga irin wanga yanayi da muke cikin shi aiki yin mutum kenan ya kamata mutane su ba da shaida da magabatansu kan hakimai ita ko hukuma ta sa irin matakin da za ta ɗauka in ba mutane su ma sun kama na ba to ka gani hukuma ba ta iya ta wani abu kenan abinda duka ga zai tuta maka da kai sake ka ɓoye shi ka haɗi a sa irin matakin da za a ɗauka A yankin Tilaberi wani bincike na cibiyar bunƙasa ci gaban mata ta jihar Balayara ya gano cewa fiye da kashi 20 cikin 100 na matan ƙaramar hukumar karkara ta tagazar suna fama da barin da mazan suke musu suna zuwa ci rani a ƙasashe makwabta tare da barin matan da yara cikin rashi lamarin da ke janyo lalacewar zaman rayuwar waɗannan mata a cewar Haruna Abdu Baidi daraktan bunƙasa ci gaban mata na Balayara a cikin rahoton Saidi Abdu Ditan. ir mandigan kalkwaro wai Garuruwa goma muka ziyarta yawancinsu baka iske maza sun yi balaguro mata zalla ne. A cikin wannan mun samu mata da mazajensu suka kai shekaru biyar da suka yi tafiya a cikin gari kana iya iske al'amarin da ya kai kashe ashirin zuwa talatin cikin ɗari. Addini musulminci ya girka lokacin da in kai balaguro ka bar iyalinka ya kamata ka dawo ka gansu ya kuma bayyana cewa al'amarin da ke tsakanin mata da miji mace na iya yin bukatar mijinta namijin kuma na iya yin buƙatar matarsa ka tafi ka bar mace cikin gida cikin ƙauye shekaru biyar in shaidan ya zuga ta ta katsa hakuri ta je ta shiga wani hali da zai kai ta dokan ciki laifin wane laifin mijin ne yadda in kai yunwa hankalinka na nuna maka ka na buƙatar abinci ka je ka nema ka ci haka al'amarin nan yake kara dora ma macen laihi akwai wasu mazajen suna yarda wasu kuma zai kai ga rabuwar aure. Ministan ilimi Dr. Rabiu Usman na ziyara a yankin Maradi albarkacin haka ya taɓo matsalolin da ɗalibai na makarantun karɓar zaɓaɓɓu masu hazaƙa a cewar ministan jadawalin karatu na yanzu da ake koyarwa cikin waɗannan makarantu baya taimakawa yara wajen zaburar da ilimin nasu a cikin rahoton Muhammad Mamman. An kirkira makarantun ɗalibai masu kaifin hazaƙa wato lycée d'excellence domin a ba su damar su zo su sami bakaloriya ne. Amma sai a bari wannan abin ya bace haka? A'a, dole sai sun sami manufa mai haske. A mataki na gaba wato na ilimi mai zurfi, ya kamata a ga yadda za a yi kirkira wani tsari na share fage. Daga nan a duba waɗanne ne makarantun injiniya, musamman da yake muna da shiri mai cike da buri sosai. Matasan nan namu dole sai an sami ƙwararrun masana'antu inda za su sami ayyukan yi. Yawan zama zaman kashe wando na matasa da ake fuskanta kawai don babu masana'antu masu ɗaukar ma'aikata ne. Muna buƙatar masana kimiyya, injiniya da ƙwararru barkatai domin samar da masana'antu masu ɗorewa. A jiya a birnin Gaya aka fara gasar kwallon kafa ta babban hutu cewa da TGB an kaddamar da bikin a makarantar Lise LKO tare da wasan buɗe fage a cewar Isufu Umaru da ke ɗaya daga cikin masu shirya wasannin ya ce irin wannan gasar tana taimaka wajen zakulu fitattun 'yan wasa a cikin rahoton Fadal Alu. Wannan TGB kamar shekara duka ne muna shirya shi saboda yaren matasa a haɗu yau wani fitattun yana nan ga yanzu wanga hili yana da sa'a ko kana juye cikin ekip din kartiye eh, ne kana iya zama waɗanda ke iya kamar su yi ana iya ganin juyar waɗanda ya dace su ta cikin ekip din national din ta gari eh, ta babban garin gaya din yanzu ekip goma sha biyu ne suka yi angaje cikin wagga turnuwa kamar maci dopul haki ya cewa ta ida kwana 26 dai ne tsakanin su su kama ha ake kai kar da final ekip biyu ne ke bugawa yau plateau fc ita da tunar su ne sun ka buɗe hili yau ranar ga ta ba da muke ciki kiran da ke gare ni ga jama'ar da sun ka zo da supporter fatanmu yanda an ka fara lahiya a kare lahiya yanda an ka fara cikin annashuwa mu kare shi cikin annashuwa din nan da murna da farin ciki Haka kuma ta gasar kallon kafa ta babban hutu amma a karamar hukumar Torodi yankin tilabiri ƙungiyoyi na wasa na wannan karo sun hada da jami'an tsaro mutanen da suka yi ƙaura a cikin gida da kuma 'yan gari a cewar shugaban kwamitin tsarawa wannan haɗuwa ta motsa jiki na da burin ƙarfafa zaman jituwa a tsakanin al'ummomin Torodi Ali Amadu shugaban kwamitin a cikin rahoton Bubakar Saini. Manufar wannan haɗuwa shine cuɗayar zamantakewa muna son dafawa gwamnati wajen samun cuɗayar zamantakewa ga al'umma a samu zama mai kyau a cikin ƙaramar hukumar Torodi. Abu na biyu mun shirya kwambalar ƙwallon ƙafa ta hutun lokacin 'yan makaranta domin shayo hankalin sauran al'umma. Muna da ƙungiyoyin 'yan wasa goma sha hudu da suka halarta wannan kwambala ciki har da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jami'an tsaro wanda yana karfafa muna gwiwa muna son kowa ya haɗu a nan torodi kowa ya kasance cikin farin ciki mamance da matsalar da ke akwai muna son dafawa al'umma su kwantar da hankalinsu akan wannan yanayi da muke ciki da kowa ya sani ma'aikatan hasashen yanayi wani tsari ne da ke da ba da dama ga kasashen duniya da su kafa wani tsarin ƙasa domin muhimman bangarori an kaddamar da shi a geneva a shekara ta 2009 a yin taron duniya karo na uku kan yanayi amma tarukan farko na kafa irin waɗannan rukunoni na aiki sun fara a shekara ta 2012 a nijar ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa aka ɗora ma nauyin kula da tsarin bubakar isufu ƙwararre a ma'aikatar hasashe ya amsa tambayin Farid Bubarema. A mataki na baki daya, fannoni biyar aka tantance a matsayin mafifita waɗanda ya kamata mutane su yi nazari a kansu su kuma samu mafita. Su ne kiwon lafiya, albarkatun ruwa, noma, wadatar cimaka, makamashi da kuma bala'o'i. Bayyana waɗannan fannoni biyar mafifita da ake ganin su ne suka fi taɓuwa na da muhimmanci kuma a girka su a kowace ƙasa. Kuma girka su a kowace ƙasa ya waje ba domin hakan ya sa al'ummomi su jure sosai a gaban haɗarurruka da kuma al'amura daban-daban da suka shafi waɗannan bala'o'i. catastrophe natural. Wane alfanu ne wannan tsari zai kawo wa bisa ci gaban waɗannan fannoni? L'avantage de ce cadre c'est que au niveau national. Amfanin tsarin shine a matakin ƙasa da kuma a mataki na duniya ƙwararru na sassa daban-daban na haɗuwa su tattauna wani batu da aka tantance sosai. Mu ɗauki misalin yanayi da lafiya. A Nijar ta kai inda ake ganin a wannan fanni ne al'umma ke wahala fiye da fannin sauyin yanayi. Sai mu ce wace ce alaƙa tsakanin lafiya da yanayi? Akasari muna ɗaukar zazzabin cizon sauro a matsayin cutar da batutun yanayi yanayi ke yin tasiri a kanta ko canjin yanayi na da tasiri akan yaduwar kwayoyin cutar zazzabin cizon sauro ko kuma kowane na da tasiri akan wani vice versa. Ya za a bai wa al'umma damar amfana da waɗannan bincike da kuma abubuwan da za a yi a nan gaba cikin wannan tsari. de A cikin wannan tsari muna fitar da rahotanni duk wata kuma waɗannan rahotanni suna kumshi da labarai da ake watsawa ta hanyar group group na WhatsApp. Saboda bana mun girka wani tsari domin mu iya fassara waɗannan labarai da harsunan gida Hausa da zabarmanci sana'a watsa su ta kafafen sada zumunta domin a baiwa al'ummomi damar su gane abin da suka kumsa kuma tare da sanin wanne matakai ya kamata a ɗauka domin a fuskanci haɗarurruka daban-daban. Studio Ghana. rahoton farida brema kenan ƙarshen labarin namu kenan daga nan sido kalangu a huta lafiya